وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وعشرين ديدي آه وتن جمادى أولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko jumadal awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai yayin da daidai da ashirin da bakwai ga watan daya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama littafin riyadu salihina wanda suke biye da mu muna babi ne wanda ke magana akan abin da ya shafi arraja'u wannan babi shine babi na hamsin da ɗaya bayan babul khawfi sai arraja nawa za mu tashi a hadisi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya ne idan mutane ba su manta ba hadisi na 421 wa anhu daga shi abu huraira kenan annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma ya cikin abin da annabi ya to an rabbihi daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wanda wato albarkatunsa sun yawaita sannan ya ɗaukaka ƙala annabi yake cewa allah ya ce aznaba abdun wato zamban bawa ya yi wani irin zunubi faƙali sai ce allahun magafirli dambi allah ka gafarta min zunubaina faƙali allahu tabaraka wa ta'ala sai allah ya ce aznaba abdi zamban bawana ya aikata ba Alima sai wannan bawan ya san cewa anna lahu rabban ya gafiru zamba yana da ubangijin da yake gafarta zunubai sannan wa ya akuzu bizzam sannan yana riƙoyewa mutum ba saboda zunuban da shi bawan ya yi sun ma'ada sannan sai bawan bayan ya san haka sannan ya koma fa'aznaba ya sake yin zunubi فقال ya ubangiji ya يا zan اغفر allah ka ka min zinubai na. فقال الله تبارك وتعالى سي الله يقال شيوا أذنب عبدي ذنبا باوانا ياي ذنبي فعلم أن له ربا يغفر الذنب sannan ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubi wa ya akudu bizzam sannan yana kama bawa yi masa ukuba saboda zunubansa sun ma'ada sannan ya ƙara komawa fa aznaba ya sake yin zunubi fa ya ce ay rabbi gfirli Allah ka gafarta mu fa qala tabaraka wata ala sai Allah ya kara cewa aznaba abdi zamban bawa na yayi zunubi fa alima annala lahu yasan cewa yana da ubangijin ta ya gafiru zamba yana gafarta zunubi wa ya'khudhu bizam sannan yana uquba ta hanyar zunubin da bawa ke aiki ya san wannan Allah ya ce kada gafartu li abdi to na yi gafara ga bawa na falyaf'al ma sha'a ya aikata abin da ya ga dama muttafaqun alaihi wa qawluhu ta'ala fadin Allah da ya falyaf'al ma sha'a ai ma dama ya haka hakaza Matuƙar bawa zai ci gaba da aikata aikin da ba daidai ba ya san cewa yana da ubangijin da ya kamata ya koma gaban shi ya faɗi ya nemi gafara yuznibu wa yatubu matuƙar zai yi zunubi ya koma ya nemi tuban Allah Allah ya ce aka lahu ni kuma zan gafarta masa fa inna taubata saboda ita tuba ta haddimu ma qablaha duk abin da ifaru in aka yi ta to Allah subhanahu wata'ala sai ya kankare wannan laifin shi yasa malamai suke cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda zai yi zunubi tuba ya gane cewa ya yi ba daidai ba to wannan kamar bai yi zunubin ba ne a cikin wannan hadisi da muka karanta malamai suka ce akwai abubuwa wanda hadisin yake nuni na farko yana nuni akan falalar girman Allah wato da kuma rahamarsa akan bayansa ma damu ya a ataqiduna matuƙar baƙi na ƙuda cewa an na biye da hima ƙalidu anna ربهم biyadihi maqalidahum lalle Allah duk abin da ya shafi jujjuyawar bayan idan bayan suka cewa a hannunsa yake in sha a gafara wa in sha a aqaba in Allah ya ga dama yi maka ukuba idan ya ga dama yi maka ainihin wato zunubi to in mutum ya san cewa haka ne to wannan shine abu na farko don haka suke cewa wa hada dullu ala fadl tauhid sannan wannan hadisin yana nuni akan falalar tauhidi shi yasa al-imam al-bukhari da zai fitar da hadisin a kitabu tauhid ya kawo shi hadisin yana so ya nuna maka kai yadda da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala sannan lokacin da duk kai ba daidai ba to wajen shi kaɗai ya kamata ka koma ba wajen kowa ma abu na biyu hadisin nan yana nuna mana cewa annat taubata sahiha tuba ingantacciya wato tukaffir damba ita take kankare zunubi sannan abu na uku hadisi yana nuna mana cewa wal mu'minu shi mutumin da yake da imani amma in ya zamanto imaninsa billahi ta'ala da Allah yayi imani yasfu qalbahu bit taubati to yana kokarin ya tsarkake zuciyarsa ta hanyar tuba sannan wa ya amal bi afu rabbi sannan yana burin samun afuwar ubangijinsa da haka fayu yubadir ila salahi wa amal alkhairi sai ya gaugawa zuwa ga aikin mai nagarta da aiki na alheri wa in bin istar da raka ala nafsihi bit tauba ko da mutum ya afka cikin zunubi to kokari yake yi ya dawo daga abin da ya afka na zunubi ya gyara tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala babu talazumi tsakanin yin kuskure da kuma mutum alaƙarsa da Allah ta yanke kamar yadda za mu gani nan gaba akwai lokacin da kuskuren da za ka faɗa ya sa ka koma ka gyara alaƙarka da Allah ya fi maka ɗa'ar da za ta sa ka yi ma Allah ɗagawa don haka wannan shi ne za mu ga cewa Allah ya ce illal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytanu tadhakkaru ashe ka iya samun ga mutum da taqawa idan ya samu masu shedan zai iya zamar da shi ya fada cikin abin da yake na kuskure ne to tadhakkaru idan ka tuna Allah sai ya ce fa idza hum shi yasa za mu ga da ya alƙawarin aljanna yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين wannan aljannar da aka faɗe ta aka ce faɗin ta ya kai faɗin sammai bakwai da ƙasai bakwai wacce aka yi tattalin ta saboda masu tsoron Allah bayan ya faɗi sifar su yace alladina yunfiquna fis sarra'i wadda ra'i suna ɗaukar dukiyar su ciyar a lokacin da ake cikin tsanani babu da yawa da lokacin da ake cikin yalwa sannan wal kadimin gaida suna haɗe fushi wal afina anin nasi suna kau da kai ga mutane suna afuwa sai yace wallahu yuhibbul musini Allah yana son mutane masu ihsani sai yace wallazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda in suka aikata wani gingime laifi? da haka alfasha kuma duk abin da ya muni ta hanyar magana ko aiki shi ake ce masa alfasha da haka duk wannan yana daga cikin sifar da Allah ya faɗa yace uiddat lil muttaqina an yi tattalinsa ga masu tsoron Allah to a iya samun mutum gashi da tsoron Allah kuma ya fada cikin aikin da yake na laifi babba ne shi yasa Allah yake wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai yake zakarullah da sun tuna Allah mai saki sai Allah yake fastaghfiru li dhunubihim sai su dawo sai su nemi gafarar zunubin da suka yi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya ce ba sa ci gaba da dogewa akan abin da suka aikata suna sani da haka al-imamu ibn kasir a cikin tafsirin shi da ya kawo wannan ayar sai ya kawo wannan hadisin sai ya goya hadisin aznaba abdi zamban fa alima anna rabban sai yake cewa al-israru ala zambi shine mutum yayi laifin kwata kwata ko tuba bai amma duk mutumin da zai yi laifi ya tuba ya cika sharaɗin tuban ya dawo idan shedan ya galaba a kansa ya sake koma ya yi kokari ya sake galaba a kan shedan ya sake tuba ya koma tsakaninsa da Allah to shi yasa za mu ga malamai suke cewa wannan hadisin dalilun ala annahu law takarrara dham dalili ne akan cewa inda zunubi zai maimaitu a marra mutum yayi zunubi so ɗari au akthar ko ya fi so ɗari wa taba fi kulli marratin ubilat tawbatu in dai zai tuba a kowane lokaci in yi ya koma zuwa ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tuban sannan zunubin an kayar masa walau ba anil jami'i taubatan wahida ba'da jami'iha sahat taubatu in kuma laifuffukan yi su da yawa ya tara su ya tuba lokaci ɗaya tuba ya inganta da ku wanda suke cewa idan mutum yayi laifi sannan ya tuba ya sake komawa cikin irin wannan laifin tuban bai ba wa'annan rena Allah ne ya mutum zai yi abu sannan ya tuba sannan ya sake komawa ya tuba ba shi ba ne rena Allah rena Allah dama shi ne tun farko da ka ce za ka tuban ba da gaske zake ke za ka tuban ba tuban muzuru ne to kaga dama in dai tuban muzuru ne tun farko ai ko kaga tuban akwai matsala saboda mun sha faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye da dama a cikin sunayen Allah akwai attawwabu mai yawan karɓar tuba dukkan ɗalibin da ya san luga attawwabu siga ce ta mubalaga shi yasa da ya tashi sai shi inna Allah yuhibbu attawwabina shi attawwabu ne mai yawan karɓar tuban ne tunda attawwabu ne da haka yana son attawwabina wa'anda su kuma suke yawan tuban da kayi laifi ka gane ba daidai bane ka koma wajen Allah ka nemi afuwarsa ya yafe maka to Allah subhanahu wata'ala yana son irin wa'annan ainihin wato mutane din wannan shine abin da hadisin yake nuna da haka rigima ce dama tsakanin dan adam da shaidan ya riga ya yi rantsuwa ya ce sai ya hallaka 'ya'yan annabi adamu gabaki ɗaya kuma kar mu manta cewa annabi adamu abu kwaya ɗaya Allah ya ce masa kada ya ci ya ci aka ce ya sauka daga aljanna idan Allah bai buɗe wa ɗan adam kofar tuba ba in yi abu ya gane ya yi ba daidai ba ya koma ya tuba ai da an ka rantse da Allah ka ce to ba wanda zai koma wancan gidan da ba za ka yi fara ba sai ka tuna ka gani daga safe zuwa dare abu nawa kake wanda Allah ya ce kar ai wannan shine abin da hadisin yake nuna saboda haka duk wanda yayi abu ya gane abin da ya ba daidai bane yayi kokari ya koma ya cika sharadin tuba ya tuba daga baya in shedan ya sake galaba a kansa yi kokari ya sake galaba akan shedan din ya sake tuba ya koma zuwa ga Allah Allah ya sa mu zamanto daga cikin sifa na masu tuba shi Sulaim ya rubuta littafi ya sa masa suna hadil hadir ru ila ahkamit taubatin nusu littafi ne yana ganin ya kai shafi kusan ɗari biyar ya yi shi ne kawai akan abin da ya shafi hukuncin tuba idan ɗalibai na so za su iya neman wannan littafin mutum zai iya samun cikakken bayani wa anhu daga shi abu huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah laulam tuznibu ba dan kuna yin zunubi ba la zahaba Allah bikum da Allah ya tafiyar da ku wala jaa bi qaumin kuma da Allah ya zo da wasu mutane yuznibuna wa'inda za su yi zunubi wa yastaghfiruna Allah ta'ala idan suka yi zunubi sai su nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala fa yaghfiru lahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu me yasa annabi yace laulam tuznibu ba dan kula yin zunubi ba saboda a tsarin duniya yadda Allah ya yi ta bai yi ta ba dama dan wanda bai laifi ya zauna cikin ta shi yasa san da ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa mai mala'iku suka ce a ataj'alu fiha man yusid fiha yanda ka sanya a cikin wannan kasar da ka halitta wanda zai yi banna a cikin ta wa yasfiku dima'a ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ga mu muna yin tasbihi muna tsarkake ka ko saba maka ba ma mu ya kamata mu zo doron kasar mu zauna mai Allah ya ba su amsa ce mu sai kala inni a alamu ma la ta'lamu ni na san abin da ku ba ku sani ba shi yasa da aka ga a tsari na Allah subhanahu wa ta'ala cikin adadi na ɗan adam da ya halitta tun daga na farko har na ƙarshe wa'anda ba za su yi laifi ba ba su wuce kaso biyar cikin ɗari ba su ne annabawa to hatta annabawan an yi saɓani tsakanin malamai cewa abin da ya shafi matsala ta saga'ir da kaba'ir dukkan malaman duniya sun yi ittifaki duk annabin Allah da ka sani ba wani annabin Allah da zai fada maka cikin kaba'ira daga cikin kaba'ir zuwa inda suka yi saɓani kan saga'ir ƙananan laifuffuka annabawa na yi ko ba sa yi to nan ne mahallun niza mahallin jayayya tsakanin malamai amma a tsarin su yadda Allah ya yi su a wannan bangaren ya sha bamban da tsarin yadda Allah ya yi dan adam normal shi yasa za mu ga annabi yana cewa kowane dan adam mai kuskure ne mafi alherin masu kuskure su ne waɗanda suke yin kuskure sannan su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ala. wannan hadisi da muka karanta yanzu yana mana bayani akan falalan Allah subhanahu wa ta'ala akan bayinsa bil afwi wal magfira ta hanyar samun afuwa da gafara sannan kowane ɗan adam yana yin kuskure fa'alal abdi an yi sari a filista gifari wa tauba abin da ya zama wajibi ga kowane bawa ka zama kana da gaugawa wajen neman gafaran Allah da tuba zuwa gare shi sannan min hikimati taklifi yana daga cikin hikima na a kallafa maka a ce ka yi abu ne bayyanan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta kunshi haƙurin Allah akwai daga cikin sunayen Allah akwai as-saburu ba siga ba ce ta mubalaga siga ce sannan daga cikin sunayen Allah akwai alhalimi haƙurin da yake wato haƙuri ne yana ɗauke da dauriya kuma domin in ba Allah ba ka duba ka gani yadda in gwamnati ta sa doka ta ce mutane su abu ko kasi in aka saba dokar ta yadda take tattaka mutane amma Allah ya yi sama ya yi ƙasa ya fito da rana ya saukar da ruwan sama ni'imar da yawa mutane bayan ya faɗi abubuwa da yawa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار yace wa atakum min kulli ma sa'altum duk abinda mutane kuma suke nema a wajen Allah su nema yi musu yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku ce za ku kirga ni'imar da Allah ya muku ba za ta kirgu ba amma tare da haka zai ce mutane su yi abu su ki ya ce a bari kuma su bari kuma abin da yake saukarwa bai daina ba sai in ba mai haƙuri ba zai iya wannan ba wanda zai iya wannan ya turo masu wa'azi annabawa lamba ta ɗaya wajen daraja a wajen shi a kama su a kashe yana kallo kuma ya zura ido ya kyala mutane kai yanzu idan wani ya kama wani babban jami'in gwamnati wanda yake lamba ta ɗaya a wajen ta ya kashe ya kake ganin yadda ake tattaka gari a tashi gari ga baki ɗaya saboda shi amma Allah yana kallo ya tura annabawa innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi amma ya kyale ya zara mutane ido ya kyale su in ba al alhalimu ba babu wanda zai in wannan sannan wa afuhi wa maghfiratihi sannan wa sitrihi da afuwarsa da yafiyarsa da suturcewarsa sannan da kau da kai dangane da halittunsa sannan da kuma ‘yantawarsa daga cikin bayansa wanda ya so daga cikin azaba to wannan yana daga cikin hikimar da ya sa annabi yake cewa a tsarin Allah ba don kuna yin zunubi ba saboda waɗannan sunayen na Allah mun faɗa mun ce daga cikin sunayen shi akwai attawwab mai yawan karɓar tuba ɗaya sannan algafuru ne mai yawan gafara ne sannan algafaru ne malamai sun ce da algafuru da algafaru duka wa'annan siga ce ta mubalaga amma algafuru shine wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubi ya maɗin ɗin abin da kake ganin ya girmama a wajenka ba zai yi ba a iya yafewa a wajen Allah ya fi komai sauƙi ya yafe sannan algafaru wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya mutu. ku duba cikin suratul buruji da Allah ya tashi zai faɗi waƙi'ar da ta faru sai da ya rantsuwa ya ce wa sama'i zatul buruj ya rantse da sama wacce take da taurari wacce ake lissafin shekara da ita sannan ya yi rantsuwa wal yawmil manqul ya yi rantsuwa da wunin da aka yi alƙawarin zuwan shi shine wunin alƙiyama wa shahidin wa mashhud Allah ya rantse da duk wanda zai ba da shaida da wanda za a yi shaidar a kan shi sannan yace qutila ashabul ukhdud an tsinewa wa'annan ma'abuta rijiyar annari zatul wuqud wuta ma'abuciyar ruwa in hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud abinda suka aikata masu imani suna halace sannan Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komai yasa aka yi wa masu imani wancan azabar ba ba illa an yu'minu sai dan sun yi imani billahi aka kawo alamuzza tunda duk wani suna na Allah da ka sani bi yake ga wannan dan sai dai a daga cikin sunayen Allah akwai kana ba a cewa daga cikin sunayen Allah sannan akwai Allahu a'a sai dai a daga cikin sunayen Allahu akwai Ar-Rahman sai ya ce billahi sannan al'azizi ya faɗa maka cewa shi ne mai izzar da shi yake ɗaurawa ya soke sannan alhamid sannan ya faɗa maka cewa allazi lahu mulku samawati wal ard shi yake da mulkin sama da ƙasa amma yana da mulkin sama da ƙasa yana da izza shi yake ɗaurawa ya sauke amma ga wasu bayan yake saboda sun yi imani da shi yana kallo an haƙa rijiya an kunna wuta kuma an ɗibo su ana sakawa a ciki shi yasa ya faɗa maka cewa zai lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid kuma abinda ake din nan fa yana halatta kakka dauka bai gani yana ganin abinda ake sai yace innal ladzina fatana al mu'minina wal mu'minati wanda suka wa mu'minai maza da mu'minai mata wannan azaba Allah yake malam ya yatubu sannan ba su tuba ba al-imam hasan al-basri yace ka kalli jinkan Allah da karamcin Allah ta yadda za ka kama masoyan shi ka ƙona su amma wanda suka yi wannan aikin yana cewa sun tuba sannan ba su tuba ba ne shine matsala tsakaninsu da Allah kenan duk wannan abin da suka yi inda sun tuba mai zai faru Allah zai karɓe su ko ba zai karɓe su ba zai karɓe su to shine ma'anan algafuru da algafaru wanda zai gafarta zunubi duk yadda kai a ka kake ganin ba zai a yafe ba shi yasa ina mamakin wallahi mutanen da suke shiga gonar Allah kawai wani kaga ya shaci faɗi ya ci ya rantse da Allah ba yadda za a yafe ma wani sai ka ci yafe tashi shi abin yana da ban mamaki to wannan yana daga cikin sunayen Allah al-gafuru al-gaffaru sannan at-tawwabu sannan al-afu annan al-karimu wannan duk yana daga cikin sunayen Allah sannan daga cikin sunayensa akwai al masoyi ne shi kadai za ka yi masa wannan kai masa wannan kai masa wannan kai masa wannan amma ran da ka gane ba daidai kai ba ka koma wajen shi kuma yana son ka shi yasa yace inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina shi yasa ku kalla abin da aka yi wa annaba a garin makka shine lamba ta daya a wajen Allah huwa al-khayru da'i ila khayri millatin shine alkhayru zaɓaɓɓe a wajen Allah adda'i wanda ya fara kiran wannan al'umma ila khairi millati zuwa ga addinin da yafi kowane addini yace karimun jalilun min kiramin wa jillati annabi mai karamci ne sannan mai girma ne saboda ya fito ne min kiramin wa jillati daga iyaye masu girma sannan masu karamci sai yace hawal hawal fakhr min wajhaini hubdun wa qullati annabi ya tattaro alfahari daraja a wajen Allah guda biyu shi habibullahi ne sannan shi khalilullahi ne muhammadin al'ahada maqalan wa hujjatan mubinul huda kina mahajjatan da haka tare da wannan abun da abin da aka yi masa a garin makka na isgili ya zo wucewa a ce ya ayyuhal ladhi alaihi ya waigo a kalle a ce masa in la majnun kai dai mahaukaci ne yau a ce masa bal qalu a ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir a faɗa masa wa'annan maganganun sannan rikici ya kai rikici annabi ya tura wasu sahabbai ce su tafi habasha saboda zaman makka ba daɗi shi kanshi daga ƙarshe bayan an kashe wasu an azabtar da wasu aka zo aka yi taro a darun nadwa aka ce a kashe Annabi. Allah ya yi kaito wannan cewa wa idh yamkuru bika ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul Allah ya shirya dabara cewa annabin sa ya fice daga garin ya fice amma ba saboda Allah alwadudu ne masoyi ne duk wannan ta'addancin da kafiran Makka suka yi wallahi annabi yana zuwa garin Madina sai ga ilani ya zo daga wajen Allah Allah ya ce kullil ladina kafaru ka faɗa ma kafirin da suka yi wancan ta'addancin in yantahu in dai sun hannu waccan ɓannar da suke sun tuba sun bari Allah ya ce ya gufar lahum ma qad salafa duk abin da ya riga ya faru a baya an yafe musu to da haka wannan yake nuna mana wannan sunan na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hikima na wa'annan sunaye na Allah ɗin shi yasa dan wa'annan sunayen na Allah su aiki ko da ba bayan haka Allah yake algafuru amma ya samar da wa'anda za su yi zunubin su roƙi Allah don Allah maɗaukakin sarki ya yafe masu wannan zunubu da haka malamai suka ce wa min huna ta zaharu hikimatuhu fi khalqi ma yakrahu min al asbab da haka daga nan zaka fahimci hikiman da yasa Allah ya halicci wasu abubuwa waɗanda yake Allah yana kin su na asbab wanda suke kaiwa zuwa ga bayyana tasirin waɗannan sunayen na Allah kaman halittar iblis ko kuwa dukkan galibin aikin ɓanna ko duka ba shi ba ne ummul kaba'isi ba shi yake zayyana wa mutane duk wani aiki mara kyau ba tunda ya rantsuwa da Allah ya ce shi kuma sai ya hallaka kowa shi kuma Allah ya rantsa ba zai daina karɓar tuban ɗan adam ba har sai lokacin da ya kai gargara sannan zai daina karɓar tuban sannan malamai sun ce laysa fil hadisi tahridun ala fi'l ma'asiya wannan hadisin bai nuni akan cewa kwadaitar da mutane ake kowa ya dadama aikin sabo a'a walakin fihi tabshirun bil maghfirati wa izala li shiddati al khawf wal ya'as sai dai a ciki bishara ake maka cewa idan kayin abin ka gane cewa ba daidai kai ba to kai sauri ka koma zuwa ga Allah ka gyara ka da shi ta hanyar tuba sannan kuma da gusar da tsananin tsoro da ɗeba tsammani daga sahabban zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da wannan abin ya faru sanda annabi ya faɗi wannan maganan sahabbai sun kasance suna guduwa su je su hau kan dutse mutum ya rayu shi kaɗai saboda yana gudun kada ya abin da zai yi na saɓon Allah ya ja masa matsala wasu ma suna nisantar abin da ya shafi dukkan rayuwa da ni'imar ta saboda tsananin tsabin firgici da tsoro da haka wannan bayanin da annabi ya yi sai ya zamanto fakana fi zalika tumanina akwai natsuwa da kuma ƙaunar abin da ke gurin Allah da kuma fatar abin da ke gurin Allah din na gafararsa sannan wa an abi ayyub khalid bin zaid radiyallahu anhu qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji annabi yana cewa laula annakum tudnibuna ba dan ku dinnan kuna yin zunubi ba la khalaqa Allahu khalaqan da Allah ya halicci wasu halittun da yudnibuna za su yi zunubi fayastaghfiruna sai su nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala fayaghfiru lahum sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya gafarta musu shi yasa zamu ga galibin ibadojinmu suna da alaƙa da neman gafaran Allah yanzu da mun yi sallah idan liman ya ja sallah ana sallamewa da ya waigo kalma ake fara faɗa kafin komai shine astaghfirullah so nawa so uku ita ce fara dan idan wani abu ya faru a sallan na matsala to farkon abin da kake to Allah ya kau da kai ya afuwa ya fi ya karɓi sallan ke sa aka koyar da wannan zama ma idan aka yi kafin a watsi sai da aka ce a nemi gafaran Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kai har akan sirati fa gobe alkiyama fa sai an nemi gafaran Allah يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه الله يأتي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حقا سلائي أنا تجاه أنا نيمان الله يعفو الله يغفر to shi yasa za ku ga a muƙami daban-daban annabi nuhu sanda ya ce Allah innabni min ahali wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin da Allah ya ce masa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ولا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين ينا فدر wannan cewa qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li wa in lam taghfir li wa tarhamni Allah in fa ba gafarta man ba kai malama ba bala'i ya riga ya faru shi ma annabi adamu da aka samu matsala abin da ya faɗa cewa da shi da matar shi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to shi yasa zamu ga hatta annabi da ya shekara 23 yana isar da addini a ƙarshen rayuwar shi abinda Allah ya dora masa kenan cewa idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi sai ce fasabbih hamda rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba ka nemi gafaran Allah subhanahu wa wannan yana ciki wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa kunna qu'udan ma'a rasulillahi mun kasance muna zaune tare da annabi ma'ana abubakar wa umar radiyallahu anhu tare da mu akwai abubakar da umar Allah ya kara musu yadda Sai na farin a cikin wata jama'a fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya miƙe min bayni a kukuri na a gaban mu fa abta alaina wa tusidin kiri a gare mu da annabi ya miƙe ya tafi tare da wata jama'a to suna jiran annabi shuru shuru ya dawo bai dawo ba shine fa abta alaina sai annabi ya jinkirin dawo wajen mu fa sai muka ji tsoro an yi tafa'a dunana a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ya kama shi ya cutar da shi fa fazi'ina sai muka firgita yace fa qumna sai muka miƙe gabaki ɗayan mu fa kuntu abu huraira ya ce na kasance awwala man fazi'ani ne farkon wanda na fara firgita fa kharastu abtaghi rasulullahi na fito ina neman annabi hatta ataitu ha'itan lil ansari har sai da na zo wata gona ta dabino daga cikin gonakin mutanen madina <coughs> wa zakar alhaditha bituli ya ambaci hadisi da tsawon shi wanda abin da ya faru tsawon hadisin da al nawayi bai kawo ba lokacin da annabi yake cikin wata jama'a sahabbai suka neme shi ba su gan shi ba aljanu ne suka kawo annabi gayyata ta wa'azi ya amsa gayyatan ya je musu karatu ya dawo faqala rasulullahi sai annabi yake cewa izhab ka tafi fa mallaki ta wara a hadal ha'id duk wanda ka haɗu da shi bayan wannan gonar ta dabino ya shahadu Allah ilaha illallah yana shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mustaqinin biha qalbuhu sannan zuciyarsa tana da tabbas akan cewa ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah fabashirhu bil janna to kai masa albishir da aljanna wannan hadisi da malamai suka karanta suka ce yana nuna tsananin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiddatu hubbis sahabati radiyallahu anhum li rasulillahi wa hirsuhum ala salamatihi min kulli makruh tsananin yadda sahabbai suke san annabi da yadda suke da tsananin kwaɗayi akan cewa kowane irin abu na cuta a duniya ya same su amma ban da shi yasa duk wani mutum da zai zo yi da'awar san annabi ƙarya yake in dai da gaske kake yi wallahi sai dai a koma wajensa a koma amma duk wanda ya zo da da'awar san annabi san annabin da ya fi na sahabbai wallahi ƙarya yake a nan kana kallo mutane ana da'awar sunna amma sun fi son kuɗinsu da sunnar eh Allah ya jarrabu mutanen nan da abu guda takwas da abu uku ya ce su zaɓa kuma suka yi haƙuri suka ɗauki abu uku suka bar takwas yanzu duk rikicin mutane galibi ba akan kuɗi ba ne eh? tun da Allah ya ce musu ya yi wa na amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya kada wanda ya kuskure ya rike baban shi da ƴan uwan shi a matsayin masoya inistahabbul kufara alal iman in dai suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce musu kakku wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul Ya yace musu kul in kana aba'uku kace in dai iyayenku wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danyin ko nan biyar din din na kusa da su wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar da kuka tattara ta wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da mutane ke jin tsoron zai ruguje in suka rike addini wa masakin tardaunaha da manya-manyan gidaje da mutane suka giggina Allah ya ce musu habba ilaikum min Allah wa rasulihi kun fi son wa'annan akan Allah da annabin shi wa jihadin fi sabilihi da jihadin yada addinin Allah fa fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin shi yasa al-imam al-qurtubi da ya kawo wannan ayar yake cewa wannan ayar dalili ne akan san Allah da san manzon Allah dalili ne akan wajibcin san Allah da san annabi sama da kowa amma sahabbai suka ɗauki na ukun ƙarshe suka haƙura da na takwas wa shahidu ala zalika ka kalli yadda suka bar garin makka suka tafi garin madina ba ko sai shi dan su tsira da addinin su suka saba da ƴan uwansu da danginsu da kowa nasu dan su tsira da addinin su to kuma tare da haka wani sai ya zo ya da'awar wayannan mutanen ya fi su san annabi ya kirkiro abubuwa da sunan addini wayanda wayannan mutanen ba su sani ba ya kawo mutane ya ce kuma duk yana cikin san annabi ƙarya kake yi wallahi bai taɓa yiwa sannan al'imanus sahih imani ingantacce yana shigar da mai shi aljanna in ma farko saboda gafaran Allah wa in ma a ƙarshe bayan mutum ya shiga wuta dan malamai sun ce zunubi yadda ka san tsatsa ne a jikin karfe duk wanda ya tafi lahira da laifin da ba shirka ga Allah ba to yanzu yana karkashin abu guda biyu ne ko dai ya haɗu da al'adalu na Allah ko ya haɗu da al'isanu al'adalu ba Allah ya ce karka yi ba kai to in ya sa ka wuce maka azaba gwargwadon laifin da ya kai ya maka adalci ayan turuwan ce ka kai kai al kuma kamar yadda zamu karanta wasu hadisan ya ce kar yi sai aka yi rashin sa'a kai in ya ga dama kuma zai iya cewa je ka yaya bi shikenan to idan al'adlu ka haɗu da shi ba ka haɗu da al'isanu ba to wannan zunubin yadda ka san karfe ne da tsatsa a jikin shi yanzu karfe inda tsara a jikin shi babu makerin da zai iya sarrafa shi amfani da shi sai an sa shi a wuta wuta ta da kai sannan su ma a kawo ki da kai da guduma tsatsar ta fita sannan su sarrafa shi to haka a lahira sai an sa mutum wuta mala'iku sun da kai wannan tsatsar ta saban Allah ta fita sannan daga baya zai shiga aljanna amma fa idan mutum yana da tauhidi in ka kuskura ka tafi lahira tauhidi alakar ka da Allah ta lalace babu aqida mai kyau billahi lazi da kai da shedan memba ne a wuta ba har abada ba fita Allah ya kiyaye sannan wato shar'antu yin bishara da alheri wannan ya halatta ne shi yasa annabi ya ce kai bishara wa ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallama tala qaulallahi azza wa jalla annabi ya karanta fadin Allah fi ibrahim kenan a cikin surata ibrahim inda annabi ibrahim yake cewa rabbi innahunna Allah wa'annan gumakan adlalna kaseeran minan nasi sun batar da yawa daga cikin mutane faman tabi'ani Allah duk wanda ya bi su to fa laysa minni wato bai tare da ni faman tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi ni shike tare da ni wanda kuma bai bi ni ba faman tabi'ahu faman tabi'ani fa innahu minni wanda duk ya bi ni to shi yake tare da ni Allah ya faɗa a cikin suratu Ibrahim da ya kawo hikayar cewa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zamanto amintacce wajnubni Allah ka nisantar da ni wa bani ya anna abudul asnam da ni da ƴaƴana mu daina bauta ma gunki rabbi innahunna adlanna kaseeran minan nasi wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani wanda kuma ya saba min ya kibina fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne kai mai jin kai ne wa ya karanta maganan Isa da ya faɗa annabi Isa a cikin suratul ma'ida cewa in tu'azzibuhum Allah in ka musu azaba fa innahum ibaduka ai bayan ka mun san akwai doguwar tambaya da Allah zai wa annabi Isa shafi biyu a cikin suratul ma'ida na ƙarshe tun daga yau mai yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai tattare manzanni kaf tun daga na farko har na ƙarshe sai ya kuli ya ce musu ma za ujibtu da na tura ku da sako da me aka amsa muku saboda yadda bala'in ranar take za su ce qalu la ilma lana innaka anta allamul Allah wallahi ba mu sani ba saboda kai ne ka san abin da ibo sannan Allah ya zo ya fara tambayar annabi Isa wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam kun ni'mati alayka wa ala walidayka id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala wa idh allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr fatanfuqu fihi fayakunu tayran bi idhni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa wa tuhyi bi idhni har zuwa inda Allah zai masa wannan tambayar cewa idh qala Allah ya Isa ibn a anta qulta lin-nasi kai ka ce wa mutane al-imam bukhari da ya kawo a kitabut tafsir cewa lokacin da Allah zai tambayi annabi Isa saboda bala'i wa isa isu fara'isu wannan allan kafadan nashi da wannan naman kirji na gaba yana bugawa saboda tsabar tashin hankali a anta qulta lin-nas ittakhiduni kai ka ce wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a ɗauki haƙƙin Allah a baku annabi isa zai ce qala subhanaka ma yakunu ni an aqula ma laysa li bihaqqi Allah tsarki ya tabbata gare ka bai yiwa in faɗa abin da ban da haƙƙi akan shi in kunta qultuhu in na taɓa cewa a ɗauki haƙƙin ka a bani ka sani saboda ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub Allah ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin ranka ba saboda ba wani abu wanda ya koyi a gurinka yace ma qultu lahum wallahi ban ce musu komai ba illa ma amartani bi sai abin da ka bani umarni ka ce in ce musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fi kuma ina iya shaida lokacin da nake cikin su amma fa falan ma tawaffaitani lokacin da ka dauke ni ka tafi da ni sama kunta antar raqibu alaihim Allah kafi ni kusa da su wa anta ala kulli shay'in shahid da haka sai ya ce to in tu'adibu Allah in ka musu azaba fa innahum ibadu ai bayin ka ne wa in taghfir lahu in ko ka masa gafara fa innaka antal azizul hakim haka in ya gama Allah zai ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidqu rana ce kawai da masu gaskiya gaskiya su za yi musu amfani to farafa a yadaihi sai annabi ya ɗaga hannun sa qala yake ce Allahumma ya Allah ummati ummati Allah al'ummata al'ummata kun ga bai fara cewa matan shi ko 'ya'yan shi ba ummati ummati shi yasa ake wa annabi kirari da take cewa kafi uwa san ɗanta ta'akkara ba a san wa huwa muqaddam annabi ya zo a wajen aike shine karshe amma a wajen falala shine lamba ta ɗaya a wajen Allah minan najmi ahada bal min al-ghayth akramu annabi ya fi tauraro shiryarwa sannan kuma ya fi girgije kyauta min al-abd ahana bal min al-ummi arham annabi ya fi uba tausayi kai bar ma ya fi uwa tausayi dukkan kowace uwa da ta duka ta haifa dan da ta haifa da cikinta to annabi ya fi ta tausayin wannan dan. shi yasa da daddare sai ka samu lokacin da iyayen yaran suna kwanci a gidajensu shi lokacin yake fita ya je makabarta yana mutanen da ke kwanci a addu'a sallallahu alaihi wa sallam da haka yake ta ummati ummati Allah ta wa baka sai kuka فقال الله عز وجل سي الله يكي يا جبريل اذهب إلى محمد تفوجا محمد وربك أعلم أبنجد كد يا أيكا كيافي كسن ونهالي النبي محمد كي تكي أما فاسأله كتنبيش ما يبكيه ميكي ساشكوكا فأتاه جبريل جبريل يزوجا النبي فأخبره رسول الله بما قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال سيبا النبي لاباري wato sai annabi ya bashi labari da abin da ya ce wa huwa a'lamu bima qala wa huwa a'lamu kuma shine mafi sani fa qala Allah ta'ala sai Allah ya sake cewa ya jibrilu idhhab ila muhammadin fa qul ka je wajensa ka faɗa masa ka ce inna sanurdika da sannan za mu yardar da kai fi ummatika cikin al'ummaka wala nasu'uka ba za mu wato munana maka ba idan ka ga al'ummar annabi ta samu matsala to an dawo sashenta yana yaƙa sashen ne to lokacin ne za a samu matsala kamar yadda ya tabbata cikin sahihu muslim da annabi ilo ki Allah ya ce to ba zan yi ba matukar in ba sashi bane ya dawo yana yaƙa sashi daga lokacin da kuma sashi ya dawo yana yaƙa sashi to sai dai kuma yadda hali wannan ya yi daidai da faɗin Allah da ya faɗa ya ce masa wadduha wallaili idza sada bayan Allah ya yi rantsuwa da hantsi ya rantsi da dare sannan ya ce masa mawar da aka rabbuka ubangijinka ba yadda za a yi ban kwana da kai sannan wa makala ba yadda za a yi yake ka wadduha wallahi idza sada ma wadda aka rabbuka sai ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka kuma da sannan ubangijinka zai ta baka fatar da har sai ka yarda fi'ilan a ata yu'ti ya ta'adda ila maf'ulun bihi sunayn guda biyu na faɗa a satin da ya wuce da muka yi muhadara fi'ilin allama da ata yana ta'adda bihi guda biyu amma duk fi'ilin da ya kamata ya samu maf'ulun bihi biyu aka cire ɗaya to akwai dalilin da yasa aka cire ɗaya idan Allah subhanahu Wata'ala ya ce wa annabi wa lasawfa yu'tika rabbuka da sannan ka zai baka aka kawo maf'ulin bihi awwal aka kawo sani to yanzu an takaita abin da za a ba annabi in an ce wala sawfa yu'tika rabbuka kaza ai an takaita abin da za a bashi kawo maf'ulun bihi guda daya a cire daya wannan ya nuna cewa abin da Allah zai ba annabin wanda zai yarda da shi ba shi da iyaka ne shi yasa Allah ya ce wala sawfa ka. rabbuka ka zai ta baka har sai ka yarda Isa ya bashi mata na kirki ya bashi ɗalibai na kirki ya bashi ahalul baiti na kirki ya bashi kaza ya bashi ƙur'ani, yayi masa kaza yayi masa kaza yi masa kaza wannan yana daga ciki wannan hadisin yana nuna mana bayanin wato tausayin da annabi yake da shi cikin wannan al'ummar tashi sannan da kuma kulawar annabi da maslahar wannan al'ummar tashi da kuma kulawa da abin da idami annabi a jannarsa ta farko ita ce al'ummar shi da haka ko a hadisin shafa'atul kubra ran da zai je gaban Allah in kowa ya kasa shi da an ji an same shi in ya je ifaɗi gaban Allah ya yi ma Allah jinjina ya yi masa kirari idan Allah ya ce masa irfa a ra'asa ka ɗago kanka wasal tuɗa ka nema za a baka ishfa tushaffa nemi ceto za a baka ceto annabi in zai fara magana ta farko abin da zai ce ummati ya rabbi al'ummata ba zai fara cewa to mutanen gidana ba ‘ya'yana matana wannan mu shine babban musibin mu yanzu kowa ta kai shi kawai yake an fahimta a to wannan yana ciki sannan bayanun liman zilata rasulillahi inda Allahi sannan yana nuna mana matsayin da annabi yake da shi a wajen Allah wa annahu sallai shi annabi wato da sannan Allah maɗaukakin sarki zai ta bashi har sai ya yadda wallahi galibin mu rashin sanin haƙiƙanin waye annabi Muhammad shi yasa kake ganin yanzu a Najeriyance da ka taɓa shugaban kasa sai ka ga duk Najeriya sai ta sani amma wani sai ya annabi rashin mutunci wallahi sai sai abin ya shekara bai ma san me aka ce kan annabin ba yanzu a daidai lokacin da yake ta wannan hayaniyar shugaban kungiya ya fito ya ce ga inda suka yi to wannan ba shi ya fi damunsu ba a daidai lokacin wani ya fito ya faɗa wa annabi bakar magana ya nuna annabin bai isa ba umar ne ya isa annabi ya ce a kawo takarda da biro ya rubutu umar ya ce ba za a kawo kuma ta zauna har yau magana da nake faɗa muku ta zauna saboda haka abin da ya sa annabi ya ce a kawo umar ya ce ba za a yi wai a lokacin inda umar ya bari an yi rubutun to abin da za a rubuta ya saɓawa shari'a ya soke ƙur'ani shi yasa Umar ya ce ba za a yi ba saboda haka shi annabi bai san abin da yake daidai da ba daidai ba Umar ne ya sani shi yasa da raina ya ɓata cikin karatuttukan da nake faɗa na ce ku faɗa mu da annabi da Umar wa ya rabu da wani ya samu daraja sai da aka shekara uku ana addinin musulunci sannan sai na Umar ya shigo da Allah bai aiko annabin ba da Umar ɗin da kake magana a arne makiyayi zai mutu da amma saboda rashin mutunci yi ma annabi wannan hawa a daidai lokacin fa amma ba ka jin ko a social media mutane na tattauna an faɗawa annabi bakan magana amma haka ji hayaniya ana ta yi ai su wani sun ce a zaɓi ne ai wannan magana ba a kyauta ba ne ba shi nake magana ba ko a kyauta ko ka a kyauta ne ba shi bane a magana a annabi aka taɓa ni shi nake magana shi nake magana to da mutane su kiyayi duk abin da ya shafi janibin annabi wajen yin magana a kan shi ya kamata ya zama akwai ladabi da mutuntawa da girmama rashin sanin matsayin annabin da kimarsa shi yasa sai kaga wasu da dama idan an taba annabi sai a ce sai su ce uzuri amma daga ran da aka taba wani mutum da suke so a zamanin to wanda duk ya taba shi sun daina mai uzuri an taba annabi sun ce ayi uzuri an taba wani sun kulla gaba da mutum haka ake Allah ya kiyaye to an ba annabi ba ba wanda Allah ya ce masa wala sarfa yu'tika rabbuka ubangijinka zai tabaka har sai ka yadda babu sannan yana daga cikin sunna a cikin addu'a mutum ya ɗaga hannunsa a san da zai yi addu'a sannan hadisin nan yana nuna mana wato tabbatuwar Allah subhanahu wa ta'ala a ainihin wato sama ta yadda idan mutum yana addu'a da zuciyarsa da hannunsa ishara yake haka zuwa ga sama akwai wanda suke cewa ya isharar hannu wai sama alƙibla ce ta addu'a kamar yadda kaba alƙibla ce ta sallah wannan maganar da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne saboda nassoshi na ƙur'ani da hadisi da fitila ta ɗan adam ta tabbatar da cewa Allah ba a ko ina yake ba a sama yake saboda haka akan aƙidar Allah yana ina ne gida uku aka kasu akwai wanda suka ce Allah bai ko ina bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai sama bai ƙasa akwai kuma wanda suka ce Allah yana ko ina saboda haka wannan suka ce Allah yana ko ina su ne suke zuwa ce ana iya zama Allah kawai mutum dan iska ka san san da aka haifa mamashi da baban shi saboda rashin mutunci sai zai tsaya gaban kai sai mashi din nan fa Allah ne to akwai kuma waɗanda suka tsaya inda Allah ya tabbatar wa da kansa suka tabbatar mai shikenan aka zauna lafiya to wannan aqida ta Qur'ani da sunna akan mutanen farko munanan kanta yadda mai risala ya faɗa cewa annahu fuka arshihil majid bi zati huwa fi kulli makanin bi ilmi wannan kenan bari mu karanta hadisi kwaya sai mu tsaya nan an mu'ad bin jabal radiyallahu anhu qala yake cewa kuntu radifan nabi na kasance bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan jakin da annabi yake da shi da muna tare da shi faqala ya mu'az ya kai mu'az eh yace ata hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala Allah menene kuma haƙƙin bayi akan Allah qultu sai nace Allah wa rasuluhu a'lam wannan shine ladabin sahabbai idan abu ya shafa gaibu su ce Allahu a'lam saboda Allah yake qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah idan abu ya shafi addini ya shafi shari'a sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai annabi yace fa inna haqqallahi ala alal ibad haqqi akan bayan Allah fa inna haqqallahi haqqin Allah alal ibad akan bayi an ya abuduhu sabota ma Allah shi shi kadai wala yushriku bihi shay'an kuma kada su hada Allah da wani da haka haka za mu ga alqur'ani Allah yana cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'a shay'an nakira ce a siyaƙi na hani dukkan ɗalibin da ya san usulul fiqi ya san idan nakira ta zo a siyaƙi na hani ko na shar'i ko na korewa to ta game kowane irin abu to <laughs> mutum ya kamata ya sani yana da Allah na da haƙƙi a kan shi ne haƙƙin da ya fi kowane haƙƙi ne ka bauta ma Allah shi shi kaɗai karka haɗa shi da kowa da haka ayar da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf al ma'ruf a lamba ta dai wanda ya fi kowane alheri a duniya shine a ɗaura mutane akan layin bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa duk wani alheri da ka sani a duniya to ƙasa da wannan yake idan akwai shi akwai komai cikin al'umma in aka rasa shi to an rasa komai cikin mutane sannan wa haƙƙal ibada alallahi haƙƙi akan da bayi suke da shi akan Allah wanda Allah ne ya ɗora wa shi Allah ya azziba man la yushrik bihi shay'a Allah ba zai azabtar da duk wanda ya mutu bai shirka da shi ba fa qultu ya rasulullahi afala ubashshiru an-nas ba zan wa mutane bishara ba qala sai ce la tubashshirhum fayattakilu kada kai musu bishara sai su dogara ga ainihin wato wannan sai su yin aiki to saboda haka wannan hadisi yana nuna mana a gurguje saboda lokaci yayi cewa annabi ba mutum bane mutakabbiri mai girman kai saboda mu'azu dan jabal ya ce kun ridfan nabi na kasance bayan annabi muhammad suna kan abin hawa annabi yana gaba shi yana wa shi yana baya to da haka wannan yana nuna mana cewa annabi ba wato mutakabbiri bane ba mutum bane mai girman kai sannan haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah zai shigar da su aljanna in ba su haɗa shi da kuwa ma to wannan haƙƙin da annabi ya faɗa cewa bayi su bauta ma Allah kar su haɗa shi da kuwa wannan wani janibi ne kada mutane su manta cewa akwai kuma haƙƙi tsakaninka da bayan Allah ‘yan uwanka to wa'annan hukukun da haƙƙin da ke tsakaninka da Allah na ka bauta mai shi kaɗai kar ka haɗa shi da kuwa da haƙƙin bayan Allah ‘yan uwanka ƙoƙarin sauke su shi yake sa kowa ya zamanto al'abdu salihu da ka duk abin da za ka ci karo da shi a ƙur'ani na haƙƙi to bai fita daga haƙƙi ko dai na Allah ko haƙƙi na bayan Allah idan ka ɗauki ayar laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wannan duk alaka ce tsakaninka dawa da Allah amma wa atal mala ala hubbihi mutum ya ɗauki kuɗi ya bayar da kuɗin yana son shi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasailina wa fir riqabi eh wannan haƙƙi ne nawa na bayan Allah wa aqama salata wannan haƙƙi ne tsakaninka da Allah wa zakata wannan haƙƙi ne tsakaninka da wa bayan Allah haƙƙin mutane ne shi yasa duk wanda ya kuskure ya tafi lahira bai bar ba sai ya biya a tanko shi duka wallahi wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wa aqama salata wa ata zakata sannan wal mufuna bi ahadihim idami ahadu wal mufuna bi ahadin da masu alƙawari alƙawarin ko ya zama dama tsakaninka da Allah ne ko ya zama tsakaninka da bayan Allah ɗan uwanka sannan wasabirina fil ba'sa'i ko wadda ra'i wa hinal mai ba'as to wa'annan ne in sun cika in mutum yayi da'awar imani Allah ya ce ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaquna Allah ka samu zama masu gaskiya a imanin mu masu takawa da mu tsaya anan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah dukkan inda muke karatuttuka yanzu a wa'annan kwanakin da izinin Allah babu abin da zai tsayar da karatuttukan mu da haka ko tafiya yanzu mun riga mun mata tsari cewa in Allah ya yarda duk inda muka je ranar alhamis wato juma'a a juma'a asabar lahadi da izinin Allah za mu dawo mu wannan karatu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa barakatuh